بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد رامي تاشي درسينا تريد عشرين دترى عشرين كراتم نرياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن الشرف النووي رحمة الله عليه يو شاتكوس قوة ربيع الثاني هجرة ta dubu daya da dari da arba'in da bakwai sannan goma ga watan goma shekara ta dubu biyu biyar ta miladiya za mu tashi babi na dari da goma sha takwas shine babu babil kamis babin mustahabbanci soyar da wato alkamis a taguwa A alkamis riga ce wadda galibi a da akan sa ta a ƙarƙashin waɗansu riguna yar ciki ce kamar yadda yanzu muke yar ciki ɗin nan da babbar riga kuma al'ada tana da hannu ko mai tsawo ko gajere kuma tana da wuya da ake zirata. kuma galibi ba buɗaɗɗiya ba ce haka sai dai wajen kirjin ne akan bude sai a rinka daure shi da da da zare a zirar haka a matsayin botun da ake sai a rinka daure shi da zare su ne a dan shi ne ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan kwance ran wuyan taguwarsa hmm. to shine alqamis a to cewa mustahabbi ne a sanya irin wannan saboda irin wannan tufa saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yadda shi a yana son yana son wannan tufa. mustahabbi shine wanda a cikin yinsa akwai lada a barinsa kuma babu laifi hmm, akwai lada idan aka yi shi to ya kawo hadisi nan bai kawo a bai kawo aya ba eh, la'alla saboda ya ga babu aya da ta bayyana falalar sai dai a cikin alkur'ani akwai tabbatar da da ambatan taguwar ko habu bi qamisi haza, fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya ha ladal ba. to annabi yusuf yana sanye da taguwa wanda ita wannan matar ta ta yaga ta har ta yage to sannan kuma Allah ta'ala ya ce annabi Yusuf ya ce ma muta ya ce ma yan uwansa ku tafi da wannan taguwa tawa ku jefa ta a fuskar mahaifina zai dawo da zai dawo yana gani to a cikin isra'iliyat an ce wannan taguwa ta annabi Yusuf mala'ika jibril ne ya sanya masa ita yayin da aka jefa shi a cikin rijiya don kare ya cutu yayin da aka jefa shi ku kiya ta tsare shi to kuma shi ne a take da wannan sirrin ko kuma take da wannan tasirin da annabi yusuf ya ce in aka je aka sanya rigar a fuskar mahaifinsa da ya makance ganin sa ya tafi zai dawo ya zama to yana mai gani to alkur'ani ya ambaci kamis a imam bukhari da ya zo a cikin a cikin ya kulla babi babu lubsil kamis sai ya bude da wannan ayar sai ya bude da wannan ayar ta suratu yusuf ya bude da wannan ayar ta suratu yusuf alaihi salam Ah, a nan sai ah, Imam nawawi ya kawo hadisi kawai ya kawo hadisin ummu salama radiyallahu anha ga bukari ya ce ba a ah, kitabun libas babu lubsil qamis wa qaulillahi ta'ala hikayatan an yusuf izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajihi abi ci basira yace ah, alhadith al-thamin wa 80 ba'da 700 hadisi na 788 an ummi salama radiyallahu anha daga ummu salama Allah ya dade ita qalat tace kana ahabba siyadi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis mafi soyuwan tufafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce taguwa ita ce taguwa wannan hadisin shine asasin da ya sa imamun nawawi ya ce mustahabbi ne a sanya ta saboda soyuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta wani hadisi rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka ruwaito shi tirmidhi yace hadisi ne hasan bi ma'ana yana da yana da shawahid da suke shaida gare shi وصححه الألباني صححه الألباني في في الصحيح الجامع شيخ ناصر الدين الألباني إن إنجن تاشي أتكين صحيح الجامع فوانا حديثي كما عند مكة مكة شيء ماذا الله صلى الله عليه وسلم ينا سنتا تو تذكر شيني أثر للأعضاء من الإزار والرداء لأنه يا تسترشي gaɓoɓin jiki bisa kwarjalle da mayafi inda hmm? haga in ka sanya mayafi kirji zai yi ta budewa da ciki haka zalika in ka sanya kwarjalle akwai hadarin ya kwance amma ita doguwar amma ita riga za ta sitirce jiki musamman ta zamanto mai tsawo ce har tana wuce gwiwa hmm. to domin ita alkamis taguwa takan zamanto gajeruwa takan zamanto mai tsawo kuma hannun yakan zamanto gajeren hannu yakan zamanto dogon hannu amma tana rufe jiki ga baki daya sai saman shine a buɗe wanda yake sade da inda wuya yake wanda shi kuma ake kulle shi ake iya kulle shi to sannan ta fi sauƙin wahala ta fi sauƙin wahala sanya ta ba ka amma in kana sanye da mayafi ko kwarjalle sai kana yi kana daurewa mayafi kana yi kana yafawa kama halin ihrami eh kama halin ihrami duk wanda ya shiga ihrami namiji ya san ya san wahalar ihrami shi yasa Allah Allah ake yi a gama a sauke eh, ai tahallulin nan a cire <laughs> Eh, sannan <clears throat> yana da rashin nauyi ga jiki sannan kuma mai sanya shi ya fi tawalu'u eh, ya fi tawalu'u eh, ta wace fuskar mai sanya taguwa sanya taguwa ya fi tawalu'u yawwa shi ne ai ta yaya ya fi tawalu na'am bai sanya kaya da yawa ba don galibi ita taguwa wadda take a jiki ne ita tana bin jiki kuma aka sanya ta kuma wani lokaci akan sanya wani abu a kanta hmm? kamar mayafi din ko kamar a kamar da yadda yanzu ake sanya a baya akan doguwar riga eh, amma ita in aka sanya ta ba a sa wata abin nan a kai ba ai kaga akwai nuna tawalo ai ko yanzu ne ma yanzu ka sanya taguwa yar ciki baka sanya babban riga ba da wanda ya sanya babban riga ai kaga akwai bambanci <laughs> Allah zargi ba sai aka ji <laughs> mala abdulwahab bayan dawowarsu daga madina ta ba irin dogon riga zulaika din nan yan saudiya ita ce gayar ajin ɗan saudiya saboda haka idan suka je ɗaurin aure ko suka je taro tare da mayan jafar rayu kan mayan jafar mayan jafar yana sanye da babbar riga za su shiga a <laughs> ga mala blog zai shiga sai a ce mala yana za ka <laughs> sai mayan jafar ya juya ce ku kyale shi tare muke <laughs> Babu bar riga su mutane ba san su mutane girman mutum kana da babban riga to kai ne kammalalle amma an kasa dogon riga ya dauka kai wani almajiri ne shi ke nan zai a ce masa mana ina zaka <laughs> eh haka ne eh wannan da taguwa ya zo eh kwarai haka ne a ba da zai a ce da taguwa ya zo <laughs> to kaga fuskar a fifikon ta kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa saboda akwai tawalu hmm. ai ba ai babban riga ya sa <laughs> na jallabiya ta guwa ce buga hmm. abin nan akwai hoton taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sorry yawa wannan littafin wannan littafin shine a the sacred trust wato kayan amana masu alfarma shine abubuwa na tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali waɗanda suke a hannun daura abbasiya ne daura abbasiya ita tafi kowace dadewa a tarihin musulunci to bayan faduwarta da daular usmaniya ta taso bayan tunda bayan faduwarta an samu su salajika da sauransu sannan daga bayan daular usmaniya da su taso dukkan kayan da suke hannun halifan musulunci sai ya zamanto ya ce ya zuwa gare su sai suka sanya shi a fadar sarkin daular usmaniya da ke istanbul wanda suke ce masa tofi kafi palace to abubuwan suna nan mutum ya je zai gangani mun zanzaga mun gani to amma sai suka ɗauki hotuna inda ko baka je ba za ka gani to daga cikin kayan akwai taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to don ku ga yadda taguwar take afwan wannan babu babu rigar ashe sai alburda din mayafin eh rashinan mayafin an gan shi bakar ya fito eh. shi ne bakar amma akwai taguwa tana na fatima radiyallahu anha to ita za ta nuna mana yadda sifar kamis din take yawa kun ga wannan ma kunga ga taguwa ta bina hussein sai na hussein ibn ali ibn abi talib kun gani kun ga hannun da jere ko kun ga wuyan kun ga yadda ake daurewar a zirar din to kamar hadisin wannan wa yake da suna qurratu bin iyas al-muzani yace ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nan a kirjin nasa a buɗe. saboda ya kwankwance sai ya zura hannunsa har ta baya ya shafa khatimun nubuwa qurrata bin iyasin muzani eh, da suka zo tare da ƙabilarsu mutanen muzaina to wani ita ce sifar kamis din kun ga wannan doguwa ce ga hannun da gajere bari mu ga wana da akwai ta yawa kun ga gata na na Fatima radiyallahu anha wannan abubuwan ba sa bukatar isnadi huba ne na tarihi wanda aka aka gadon su kuma suke hannun halifofi. ba abu ne wanda za a yi wasa da shi ba eh, so ba a bukatar isnadi a ce ko maudu'i ne karya ake yi ina kasa waɗansu ne suka zo suka sa a hannun khalifofin musulunci yake akan wannan sai kasa sai ayyaki akan wannan sai ayyaki don da yakin su ma suka same su da yakin suka same su sai da don daular ce ta faɗi suka kwato su a hannun waɗanda suka kwace daga hannun daular wani take ta na na fatima na'am a wannan ba zancen tawatur kawai dai abu ne wanda yake abu ne wanda yake nakalinsa an yi nakalinsa ne a an yi nakalinsa e zai iya cewa tawatur din tunda abu ne wanda yake a a sananne suka rike shi yau wato ga ga wannan ita ba wannan nana na fatima rigarta rigarta ta waje durdarta kun gani kun ga hannun kun ga wuya ai man kada fan kada ai mu ne nan yanzu ne ake zamanin ake ake yi matsatsu hmm. to mu ci gaba da karatu shi na so dama mu nuna wannan wannan dala ɗari ake sai da shi kuma gabaran rage ne an yi yawa shiga wajen shi ma ina jin da kudi na manta nawa ne ake biya a shiga amma an ka shiga sai kai wajen awa ɗaya da rabi zuwa biyu kana zagawa wura abubuwan tarihi da yawa to kun ga kamis yadda take ko kuma ai kamar taguwan mu ce kamar yadda muke da taguwa yanzu hmm, na'am to mustahabbi ne sanya ta saboda abinda aka faɗa hmm. to babi na 119 babu sifati tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarafi al imama wa tahrimi isbali shay'in min dhalika ala sabil al khuyala wa karahiyatihi min ghairi khuyala yace babin sifar tsawon alqamis riga wal kum da hannun rigar wal izar da jauto wa tarafi al imama da gefen da jenar ya ake ce ma su mutanen fada ya kuke ce ma wannan amawali ne haka ina na suru wannan eh ne <laughs> na nuna muku wannan shi ne taraful imama eh, sa wanda ake saki to menene sifar tsawon ya ake ya sifar tsawon ya kamata ya kasance wadda harimi isbali shay'in min zalik da haramcin sakin wani abu daga cikin wannan ya rinka jan kasa wato ko a riga ta tsawo har ta rinka jan kasa ko hannun riga ya tsawo ya rinka jan kasa ko a dauto da ake daurawa ya tsawo har ya rinka jan kasa ko kuma wannan majanyin a wannan amawalin rawani ya tsawo har ya rinka jan kasa to haramun ne wannan ala sabilil khuyala idan aka yi haka ta fuskar girman kai da takama da jiji da kai wa karahiyatihi min ghairi khuyala da kuma cewa makruhi ne idan aka yi haka ba tare da girman kai ba in ba tare da girman kai ne aka yi ba hmm. ah, ya ce wa an asma binti yazid al-ansariya ita ce asma binti yazid ibn sakan al al-ansariya sahabiya ah, ta ta riga ta gabata qalat tace kana qumu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila ar-rusd tace hannun rigar manzan hannun wato taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ila ar ya zuwa ga tsintsiyar hannu zuwa nan zuwa tsintsiyar hannu saboda haka idan telan ka kun san tela in ya zo sai ya sa maka riga ya auna maka hannun ko aka suke yi sai ce sai sun auna maka hannun don kai haka ka saba sunna suna annabi sallallahu alaihi sallam hannun rigarsa ila rusri ya zuwa ga tsintsiyar hannu hmm. domin na'am <laughs> sabbin ko tilai ka kai baya maka <laughs> rawahu abu da'ud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadithun hasan hadisin ya gabata wa raqam 518 to kun ga a cikin wannan akwai tawali'u akwai rashin girman kai a yin haka wani bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi bin umar Allah ya dada su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra thawbahu khiyala lam yanzuri Allah ilaihi yawmal qiyama wanda duk ya ja tufarsa kana wanda duk ya ja tufarsa a ƙasa yana saboda girman kai to Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama to wannan ishara ne ga cewa wani daga cikin kaba'ir wanda Allah ba zai kalle shi ba wannan wa'idi ne narko ne to dukkan laifi da ake narko a kansa a ya nuna yana daga cikin manyan zunubai faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah inna izari yastarfi illa an ata ahadahu ya ce to aini gyauto na yana saki har sai dai idan na rinka kula da shi wato na rinka rike shi saboda an ce sai na abubakar nahifi ne siriri ne saboda sirantar sadin in ya sanya zani sai ya rinka ta farko cewa, ya kasa kasan da har zai rinka jan har zai rinka jan kasa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi innaka lasta mimman yaf'aluhu la kai ba ka cikin waɗanda suke yin haka saboda girman kai to wannan shine dalilin imamun nawawi da yace a makruhi ne idan mutum ya yi shi ba da niyyar girman kai ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyada hannun da cewa wanda ya haka domin girman kai kuma ga ima ga sayyidina abubakar ya wato ya ce ya ce shi baya cikin wanda yake yin haka saboda girman kai to to wannan ya nuna kan cewa wato niyya ita ake dubawa da kuma kan cewa hukunce-hukunce sukan saba da sabanin niyya kuma wannan ya nuna kan cewa wannan narko da aka yi daban tsoro ga wanda yake ya aikata wannan saboda girman kai da jiji da kai ga ba wanda abin ya same shi ba da nufin haka ba ko kuma da wani nufin daban wanda babu haramci a gare shi to wani nufi ne wanda zai to babu haramci hmm? larura eh kamar larura ko ta ma wacce larura ce za ta sa a sa maka tufar ka har ta rinka jan kasa eh o oh, sai a kayan wani wanda sun masa yawa eh to kaga wannan bai yi nufin girman kan ba an ba shi aron kaya ne ko ba shi da waɗansu kaya da zai sa ga kayan sun yi tsawo saboda haka in ya sake su har suna har sun wuce iyakar da aka ce eh to kamar haka din a tare shi ne girman kan shi so yake kawai ya ga kan cewar kayan nasa sun yi tsawo sosai eh. ba ka san waɗansu har izgili suke suna cewa mai hada ka da telanka yake cinye maka kaya wai idan mutum ya ke a masa kaya kada su wuce wando kada ya wuce idan sawu an bari mu ga abin da Allah ibn Hajar ya faɗa akan wannan hadisi na'am ban ji ba oho wai haka sukan ce ya ce babu man jarra izarahu min gairi huyala babun wanda ya bar tufarsa ta ja kasa amma ba da girman kai ba ba huwa mustafnan min alwa'id almadhkur wannan an togaje shi daga <coughs> alhamdulillah Allah a ah, fa huwa mustasnan min al-wa'id wannan an togace shi daga narkon nan da aka yi me narkon alhamdulillah sadiqun Allah subhanahu lakin in kana li uzur fala haraja alayhi inda uzuri ne to babu laifi a kansa wa in kana li ghairi udhr fa ya'ti al-bahth fihi in ba da uzuri bane to bincike zai zo a kansa wa kad faqatat hadhihi tarjuma ibn al-battal ibn battal ya ambace shi qawluhu man jarra thawbahu sayati sharhuhu ba'da thalathati abwab فقال أبو بكر الصديق إن أحد شقي إزاري كذا بالتثنية wato ɗaya daga cikin gefen a ɗaya daga cikin ɓangaren izari na wato gyauto na yassarfi yana saki wa kana sababu stirha'ihi abinda ya sa yake wato yake saki din na hafatu jismi abubakar sirantar jikin sayidina abubakar siriri ne yallahu an illa an ata ahada zalika minhu ai ya tarhi idan anhu ai yana saki idan na inna gafara gabarinsa waka a fi riwayat ma'amar an zai dibina aslam inda ahmad inna izari ya tarhi a wani lokaci izari na yana saki faka an na shaddahu kana yan hallo idan ta harraka bi mashin a gairi kamar wato taurin da ya mata yana fincewa idan ya yi motsi saboda tafiya ko makamancinsa da zai ba tare da ba fa idza kana muhasiban alayhi la yastarhi amma in ya kula da shi ya rike shi to baya saki li'annahu kullama kada yastarhi shaddahu domin duk lokacin da ya kokarin wato ya saki sai ya daure shi wa akhraj ibn sa'd min tariq talha bin abdullah bin abdurrahman bin abi bakr an aisha qalat kana abu bakr ahna sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance wato mai doro ne la yastamsiku izarahu baya iya rike a wato izarinsa ya sarhi an haƙwaihi yana taki daga wato a kuwa maɗauran izarinsa wajen tariƙe kaifi mina abi hajim ƙal da halittu ala abi bakar wa rajulan nahifa na shiga wajen abubakar ya kasance mutum ne firiri ƙauluhu lasta mimman ya sana'u huyala kai baka daga cikin waɗanda suke yin haka saboda girman kai fi riwayat zaid bin aslam lasta minhum wa fihi annahu la haraja ala man jarra izaruhu bi ghairi qasdihi mutlaqan a cikin wannan akwai cewa babu laifi kan wanda tufarsa ya zama zamanto yana jan kasa ba tare da niyya ba mutlaqan wato ba tare da wani kaidi ba واما ما اخرجه ابن ابي شيبه عن ابن عمر انه كان يكره جر الازار على كل حال اما ابنده aka ruwaito daga ابن عمر cewa ya kasance yana karhanta sakin wato izari a kowane hali فقال ابن بطال هو من تشديداته وانا ya daga cikin tsanantawar ابن عمر والا انكم ba haka ba faqad rawa huwa shi ibn ibn umar ya ruwaito hadith al-bab wannan hadithin falam yahta alayhi al-hukm dan haka hukuncin bai buya a gare shi ba qultu ibn hajar ya istidraki yace bal karahatu ibn umar mahmulatun ala man qasada zalik karhancin ibn umar ana fassara shi ne akan wanda ya nufi yin haka sawa'un kana an makhila am ko dai yayi ne bisa girman kai ko kuma ba haka ba wa huwa al-mutabiqu li riwayatihi al-mazkura kuma ya dace da riwayarsa wadda aka ambata wala yuzannu bi ibn umar annahu yu'akhidhu Mallam lam Shai'a, shai'a ba za a ɗauki Ibn umar kan cewa yana ganin laifin wanda yake bai yi wani nufi ba a cikin wannan wa inna ma yuridu bil karaha man jarra izaruhu bighairi ikhtiyarihi abinda yake nufi da kar karhancin wanda tufarsa ta rinka jan kasa ba tare da zaɓinsa ba sun mata ma da ala zali sannan ya ci gaba walam ya darakku amma bai ɗaga tufar ba wa hada muttafaqun alayhi wannan mahalli ne wanda yake an yi ittifaqi a kansa wa in salafu duk da yake sun yi sabani halil karahatu fihi litahrim aw litanzih karhancin da aka ce na haramci ne ko ka na tanzih na tsarkakewa na nisanta في الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها وهو أصل مضطرد غالبا في الحديث أنه أكوي لورا دحالا يمتاني a cikin hukunce-hukunce da sassaɓawarsu za ga hukunci ɗaya ne amma yana saɓawa dangane da wanda ake danganta hukuncin gare shi shi ne abin da ya faru a cikin wannan hadisin wato daga cikin abin da ake nunawa kan cewa yin saɗin ba tare da nufi ba shi shine hadisin al-khusuf cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi kusufi sai ya fito ya jirru sau bahu yana jin tufarsa kaga ya ja tufarsa ma ba da nufin ba da nufin ba da wani nufi ba a sau bahu يجر ثوبه مستعجلا فإن فيه jarra, الجر إذا كان بسبب الإسراء cewa jan take wato barin tufa tana jan kasa in saboda gaggawa ne la yadkhulu fi an ba baya shiga cikin hani wa yushiru bi anna ya nahya bi man kana lil khuyala sai ya zamanto hanin ya ke danta da abin da jan barin tufa ta ja kasa ga wanda ya haka dan girman kai dan girman kai to kaga wanda ya dan adofa ai girman kai ne ko a ganka yi mana girman kai ne mana a ganka a ce yauwa ka gan shi ya fito sam amma kawai ya fito yawon ɗaɗɗage riga sai ka ce ɗan ƙauye hmm? kasan wato idan ana sanya idan ana sanya suit ga masu aiki inda ake sanya waɗannan kayan na turawa wandan wayan da ake yi za a sa shi ne yanda dundun eh, wato bayan ya yi ƙasa kuma ya zamanto saman ya hau kan takalmin ya kwanta a kai eh, in aka haka wannan shi ne kayi official eh, yauwa in kai haka shi ne kayi formal amma ka ɗagin shi ya zamanto yana daidai idan sawu a tsangale ta wannan in kai haka ba kai formal ba shi yasa ma har telan in ya tashi zai gwada maka suit in ka je wato haka zai yi maka sai ya gyara sai ya sa shi daidai inda yake zai yi har ya karya ya ce to gaga yadda za a yi shi ya same shi akan daidai kenan ya tashi gwadawa to wannan ai kaga adon da kai aidan ka nuna kan cewa kai kamil ne kai tsaf kake to wannan ku shi ne girman ka ne ijab hmm? lakin la hujjata fihi liman qasara an-nahya ala ma kana lil khuyala amma babu hujja akan cewa hanin kawai akan wanda yake ya takaitar da hanin akan wanda ya haka domin girman kai hatta ajaza lubsul qamis alladhi yanjarru ala al-ard li tulihi har ya halatta mutum ya sanya rigar da take jan kasa saboda tsawonta kamar sai a ci bayanuhu insha Allah to yace mu dawo sharhin hadisin ku yi hakuri yau ba za mu koma ibnu hajar ne to yana da muhimmanci wannan qauluhu la yanzurullah ay la yarhamuhu Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai ji kansa ba amma har ganin duban Allah ga bayinsa hakika ne Allah yana kallon su amma duk wanda Allah ya kalle shi ya ji kansa wanda ku Allah bai kalle shi ba ai bai ji kansa ba ko kallonsa Allah bai ba saboda haka ina jin ina zai samu jin kan Allah to shine ma'anar fa nazaru idza udifa ila Allah kana majazan wannan akwai magana ya ce wai kallo idan aka danganta shi zuwa ga Allah ba hakika ake nufi ba wato abin da ya danganci sifa baka cewa majaz ne saboda ita sifar Allah Allah ne kaɗai ya santa salaf ba su haka ba saboda haka wannan magana ta ibn hajar akwai tsokaci a ciki eh wannan tsarin an akidan ash'ariya ne amma manhajin salaf ba haka yake ba saboda baka san hakikanin sifar Allah ba na ka taya ka kore ka ce Allah baya kallon ya ce zai kalli ya tabbatar da sifar kallo na bayinsa ga kansa to taya za ka ce ba kallo ne na hakika ba na majaji ne wai da aka ce kallo ba wai kallo ake nufi ba ana nufin jin kai hmm? to Allah ya ce zai kalla ya kasan hakikanin yadda Allah zai kalle shi an ji cewa kallon yana lizimta cewar Allah ya ji kan mutum amma in ka fassara kallon Allah da jin kan Allah ka fassara shi da lazim babu laifi amma da sharaɗin ka tabbatar da hakika amma in ka yi don ka kore hakikan ka ce kallon ba hakika ba ne laziminsa ne to a nan wajen ka yi tawili kuma tawili ba ta farkin magabata ba ne eh. wa idza udifa ila ila al-makhluq kana kinayatan wa ihtamal an yakuna al-murad la yanzuru Allah ilayhi nazara rahma to kuma zai iya daukan cewa Allah ba zai kalle shi ba kallon jin kai to kuma dai wani irin in dai ka tabbatar cewa Allah zai kalle shi kamar yadda yake ka kubuta قال شيخنا في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته فالرحمة والمقت متسببان عن النظر قال الكرماني دم قال وانا من رجا من فسرا كان ابن دي شافي sifar Allah jalla wa'ala ba za mu ɗauki wa'annan yawon alƙiyama ila isharatan ila annahu mahallin rahma cewa ranar alƙiyama shine mahallin da rahama take almustamirra wadda take ba ta yankewa bislafi rahmati duniya sabanin jin kan duniya fa innaha qad tanqati'u bima yatajaddadu min alhawadith domin rahmar duniya takan yanke da abin da yake sabuntuwa na fararrun abubuwa wa yu'ayyidu ma dhukira min hamli an-nazari ala ar-rahma aw al-maqti ma akhrajahu at-tabarani wa asluhu fi abi daud min hadith abi juray inna rajulan mimman kana qablakum abin da zai karfafa wai wannan Shi ne hadisin da ya zo a cikin tsabarani amma asalinsa yana cikin sunan abi dawo inna rajulan mimman kana qablakum akwai wani mutum da ke cikin waɗanda suke gabaninku labisa da ya sanya wata wani bargo wani gado fatabahtar fatabahtara ta yi rinka takama a ciki bayo Allah A ga wanda ake koya musu tafiyar takama hmm. to sai dai kuma waɗanda suke yin haka don mulki don a ga haibar mulki ta wannan zai eh eh ba al'ada ba ba al'ada ba al'ada tana abin waɗanda suka yi haka don su tsare martaban mulki saboda da alkali da sarki ana so su yi kwarjini to irin wannan shine kamar sabanin da ake tsakanin muawiya abinda muawiya da yace sai ya ga irin al'adar da sarakunan rumawa suke irin shigarsu da sauransu mm. kuma kamar abin da ya faru tsakanin a sarkin kano dabo da kuma a ba magili ba da sarkin musulmi muhammad bello A kan cewa mutanen kano sai an yi musu irin tsarin sarautar da suka sani sannan za su girmama sarautar in ba haka ban aka yi musu irin tawali'un almajirci to ba za su ji tsoron sarauta ba <laughs> na da a yi suna zama ko karaga babu a nan dirimin da ke kofar kwaru a nan suke zana a kan buzayensu kowa ya zo da buzunsa an gama ya naɗe buzunsa ya tafi in shari'a ce a yi shari'a saboda haka su mutanen kano su ba san cewa akwai sarki ba tunda babu karaga kawai sarki yana zaune a kan buzu to shi za a ce wannan <laughs> akwai sarauta akwai sultani babu eh, to kamar irin wannan ne takama a takama Allah yana kinta ga kamar Abu Dujana ranar yakin Uhud ya daura jan rawani ya tafi yana a cikin sau yana takama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan tafiya Allah baya santa sai a wannan waje sai a wannan waje dan wa in yayi wannan tafiyar duk kafiri in ya ganshi daga nesa zai ce kai wannan ba tsoro wannan wannan dole in ka ganshi yayi nan kai can eh ba sauki eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan tafiya Allah baya santa in ba a wannan mahallin ba to wannan watakila shi ne uzurin waɗanda suke gani na masu mulki suke irin tafiyar takama ɗin ake koya musu hmm? a kan kowane sarki ana koya masa irin tasa tafiya <laughs> eh. fata bakhtara fiha to shi wannan mu hadisin fa nazar Allah ilai Allah ya kalle shi fa maqatahu sai Allah ya kishi ya fushi da shi fa amara al-ardh fa akhadhat sai Allah ya umarni da kasa sai ta hadiye shi قوله من يتناول الرجال والنساء في الوعيد man ya tanawalu rijala wan nisaa fil wa'id wanda yake hada maza da mata a cikin wannan alwa'idin maskur ala fi'l almahsus duk ya hada maza da mata wa kad fahimat ummu salama radiyallahu anha haka ummu salama ta fahimta dan tace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ce to kaifa tasna'u rijala kaifa tasna'u nisa bi buyulihinna da tsawon a ƙarshen tufafinsu ya zafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yurhina yurhina shibran su sake shi tsami daya yace idan damu aqdamuhun kafafunsu ai sai su bayyana in suna tafiya ko in suka sunkuya yace yurhina dira'an la zidna alayhi su saki rigar ko zanin tsawon zira'i daya kada su kara sama da haka hmm. to shine mata musulmi aka bar su aka fitar da su daga cikin wannan hanin sai yake banta da maza وقد أذى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع وقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير النافع عن أم سلمة نفسها عن أم سلمة نفسها أن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق الناجي كان عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرأ لهن ذراعا وقالت هذه الرواية قدر الذراع المعذون, قدر الذراع المعذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء قال النووي ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تو إمام النووي ya ce zahirin hadisan nan da aka kayyade jan kasar tufa da wanda ya ja da wanda ya bar su suna jan kasa don girman kai ya qatadi anna at-tahrim muhtassun bil khuyala wannan zai nuna kan cewar hanin wato haramcin an keɓance shi ne ga girman kai wa wajhu ta'aqqub to fuskar da za a wai za a warware wannan zancen annahu law kana kadhalik da al'amarin haka yake lama kana na istifsari ummi salama an hukumin nisa'i fi jarri zulihinna ma'ana da a ce ibn ummu salama da ba ta yi istidraki ba ta ce ya to mata za su inda hannun ga masu yin girman kai ne Inda mata watakila su babu girman kai saboda ɗabi'a saboda sutura ne suke yin haka bal fahimat zajra anil isbali mutlaka bal ta fahimci kan cewa hannun da aka yi akan sakin tufa ta ja kasa mutlaƙan ne ko da girman kai ko ba girman kai sawa'un kana an makila amla, ko an yi dan girman kai ko ba haka ba wa ta'alat an hukmin nisa'i fi dhalik sai ta tambayi hukuncin mata a cikin wannan lihtiyajihinna ila al-isbal saboda bukatuwar su ga sakin tufar su min ajli satr al-awra saboda sitirce al-awrar su li'anna jami'a qadamiha awra domin ita sawun mace dukkanin sa al-awra ne فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى سيبين متى تشوى هكونش سوماتا يابتدق هكونش ماذا أولنا معنى فقط أولنا معنى وقد نقل إياد الإجماع على أن المعنى أن المنع في حق الرجال دون النساء لما القاضي إياد يتشوى أنه هن يازوني أكم ماذا بماتا بأ ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة, أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفريق لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال آه، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال والحاصل أن للرجال حالين تو تقيت وتوريرير ريرير مجنع شيني maza suna da hali guda biyu halu istihbab hali na mustahabbi wa huwa an yaqtasira al-izari ala nisfi saq shine wato a gyauto zani da namiji zai daura gyautarsa ya zama to ila nisfi saq rabin kauri rabin kauri an fahimta sai za a ga yadda mu suke yi suke sa dan wandan fulani za a gan shi ai rabin eh in daga tasirin shehu usmani ne saboda bin sunna suke haka wa halu jawaz da halin halacci wa huwa ilal ka'bain shine zuwa ga idan sawu in kai ya zuwa ga idan sawu shikenan wannan shine halacci amma mustahabbi kai shi rabin rabin kauri mm. wa kadhalika lin nisa'i halan haka nan ma mata suna da hali biyu halu istihbab wa huwa ma yazidu alama ma huwa jaizun lirrijali bi qadri ash-shibr shine abinda ya karu sama da abinda yake ya halatta ga maza na wato idan sawu bi qadri ash tsani an fahimta tsani daga nan zuwa nan ba bola nake muku ba Wahalu halu jawaz da halin halacci bi qadri shine gurgurdan zira'i hannu ɗaya. wa yu'ayyidu hadha at-tafsil fi haqqin nisa abinda yake tabbatar da wannan rarrabewar hukunci a cikin haƙƙin mata ma akhrajahu at-tabarani fil awsat abinda a tabarani ya ruwaito a cikin al mujamul awsat min tariqi mu'tamir an humayd an anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shabara li fatima min aqibiha shibran sha manzo Allah sallallahu wa sallam ya gwada ma fatima daga wato daga daga a dunduniyarta shibran dani ɗaya fatima ɗan gatan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya gwada mata yadda za ta <laughs> eh, shi da kansa ya gwada mata yadda za ta ya to kaga wannan ya nuna shine mustahabi shi aka fi so ga mata wa istanbatu min siyaq al ahadith anna taqyid bil jarr kharaja lil ghalib wannan ya nuna cewa jan tufar a kasa ai galibi ne wa anna al batara da kuma cewa girman kai wata baktura da takama wajen tafiya mazmum abin zargi ne walau liman sau bahu. ko da wanda ya tattare tufarsa ne amma ya tattare tufar amma kuma yana tafiyar takama da jiji da kai wallazi ya min al-adilla to abinda za a tattara daga dalilai Annaman man da bil malbusi alhassan Alhassan. izhara ni'matillahi alaihi to ku ji maganar hafi ku zartarwa hankalinku ya ce wanda nufinsa a cikin kayan da ya sanya kyawawa izhara ni'matillah bayyana ni'mar Allah ne izhara ni'matillahi alaihi bayyana ni'mar Allah da ya yi mata mustahbiran laha yana mai halarto ni'imar a cikin zuciyarsa shakiran alaiha yana mai gode ma Allah akan wannan ni'imar gaira muhtaqirin ba yana wulakanta ta ba liman ghaira muftaqirin liman laysa lahu mithluhu ba mai wulakanta wanda ba shi da abin shi da irin wannan ba ya kalle shi ya kalle shi yana masa wani irin kallo an yanzu mutane duk cikin tsummo kara malam la yadurruhu ma labisa min al-mubahat dukkan abin da ya sanya na halal wato ba zai cuce shi ba walau kana fi ghayatin nafasa ko da mai tsada ne ko da ya kai matuka a cikin tsada Ba fi sahih muslim a cikin sahih muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr yace wanda ke yake da kwatankwacin kwayar zarra kwayar nauyin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba faƙala rajul sai wani mutum ya ce inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana mutum yana so tufarsa ta zamanto kyakkyawa wa na'luhu hasana takalminsa fadansa kyakkyawa faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai Allah ne kyakkyawa ne kuma yana son kyau الكبر بطر الحق جرمان كي شيني وإيدا قتيا وغمط الناس دا توزر تدولات أنت متاني وغوله وغمط بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة ثم ثم مهملة الاحتقار ولا تنشي وأما ما أخرجه الطبري أما أبن ابن جرير الطبري يرويته من حديث علي لذا حديث سيدنا علي إن الرجل yujibuhu an yakuna shiraku na'alihi ajwada min shiraki sahibihi mutum akan samu mutum matsaurin wato takalminsa faɗansa ya fi kyan matsaurin takalmin abokinsa fa yadkhulu fi qawlihi ta'ala tilka ad-darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada sai sayyidina ali yace to ai wannan ya shiga cikin wannan fadin Allah gidan lahira kenan da ba ma sanya shi ya da muke sanya ya shiga waɗanda ba sa nufin girman kai a bayan ƙasa ba sa nufin fasadi to sai ce faƙar jama'a tsabari bainahu wa baina hadisi bin mas'ud to shi tsabari ya haɗa wannan maganar ta sayyidina ali wanda zahirinta ya ci karo da maganar a hadisin ibn mas'ud bi anna hadisa aliyin hadisin sayyidina ali mahmulun ala man ahabba zalika an dauke shi ne akan wanda ya so haka ya zamanto wato madaurin takalminsa ya fi na abokinsa ya ta'azzama bihi ala sahibihi dan ya ɗaukaka, a dangane da abokinsa wato don in sun zo shiga a ce kai dakata malam haka yake so ina za ka <laughs> la man ahabba zalika ibtihajan bi ni'matillahi alayhi ba wanda ya so haka ba saboda nuna farin ciki da jin daɗi da ni'imar Allah da ya masa فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رفع ترمذي يا فتر دقى حديث أمر بن شعيب دقى بابنسى دقى ساكنس عبد الله بن أمر بن الأسكنة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله ينسو so ya نعمة ساكن ni'imarsa akan bawansa ha kaji ma ma da yawa walahu shahid yana da hadisi da yake shaida da ma'anarsa inda abi ya'la a wajen mai musnad min hadisi abi sa'id daga hadisin abi sa'id وأخرج النسائي وأبو داود وسهاه بن حبان والحاكم من حديث أبي الأهوس عوف بن مالك الجشمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له daga Auf ibn Malik al-Jushani daga babansa cewa Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da shi wato baban shi Auf ra'ahu wa ra'ahu rasta siyab ya ganshi da tsummo tufafi idza a Allahu malan falyara atharahu alayk in Allah ya baka dukiya to kam Allah ya ga alamar wannan ni'imar a jikinka ai bi an yalbisa thiyaban taliqu bi halihi ya sanya tufafi da suka dace da halinsa minan nafasa na tsada wan zafa da tsafta li arifahu al muhtajun domin mabukata su san shi li talabi minhu dan su je su roƙa daga gari su kai wannan shine menene ake menene ake cewa Hausa ake cewa me ita isar sako akan kan aika ko menene mai kaman zuwa kan aika wato in suka ganshi sai mai kaman zuwa irin wannan su ne za a je a tambaye su to gaji kuma wata hikima da ibn hajar ya fitar wato ya sanya kayan da wanda Allah ya masa ni'ima ya bayyana kansa domin mabukata su zo su nema daga gare shi ma'amura'atil qas tare da kula da yifi manufa a cikin zuciya wato a cikin zuciya idan yayi haka dan ya bayyana ni'imar Allah domin kuma mutane ya je inda ba a san shi ba wanda ba san shi ba in suka ganshi? shi kaga masu tsananin bukata za su ga daga kamarsa irin alamar wanda yake za a samu biyan bukata ne wajensa sai zamanto alheri ne Allah zai koro don idan aka zo aka mai biyan bukata ya zo mai neman bukata ya zo ya tambaye ka ka biya masa bukata ai gode ma Allah za alheri ne Allah ya koro maka baka sani ba watakila wannan ma'arufin da kai shine sanadiyar samun rahamar rahamarka watakila duk sallar daren da kake da azumin ba shine Allah zai ce ya yafe maka ba ya yafe maka babu sauran kula da halin da kake ciki wato duk abin da za ka yi ka je ka yi Allah ya yafe maka wataƙila wannan abin ne saboda haka alheri ne Allah ya turo maka tunda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku wulakanta ma'rufi ko mai kankantar sa hmm. ma qasdil ma amra'ati tare da kula da nufi wa tarkil israf da barin barna dan Allah baya san barna to kuma ka sanya tufa tana jan kasa barna ne duk za ta huhuje a ta huje wannan barna ne jama'an bainal adilla don a hada dalilai na takmilatur arrijal alladhi uhsima na'am banda ne bangane ban gane bai da manyan riguna ba ita ma in ta ja kasa haramun ne ba ce sa muke nadewa ba ko ana tafiya da babban riga haka ne tana jan kasa eh eh haka ne ko ba ne a hajji sayidu na'am fatul bari cikin kitabun libas ai cewa ne mu karanta hadisin a cikin fatul bari dan hadisin yana cikin bukhari mu karanta sharhin nasa kun san karatun ne haka ake fama kamata a ce wannan din na karanta na zo kawai sai in gaya muku kulata amma babu lokacin ba karanta ba shi sa eh, abinda ba zai samu gaba ɗaya ba in aka samu a haka ɗin ma alhamdulillah alhamdulillah za a iya karantawa a fahimta <laughs> amin amin abin nan mu karanta to shi kenan sai mu tashi daga nan A kan karatu ne to bismillah as-siddiq huyala eh kuyala eh. eh. wato asalin a huyala a cikin tafiya take tafiyar girman kai tafiyar girman kai nau'i ce ta girman kai lazumin girman kai din huyala lazumin ka na girman kai mutumin da yake tafiya yana jiji da kansa ita ce mishiyatul huyala eh. to shi sa akan fassara shi da lazumin sa shine girman kai hmm. da khuyala da makhila da ikhtala hmm. inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kaga mukhtalan a sa fakhuran ne yin alfahari ne yin fariya ai ni ne ne kaza ni ne ne kaza me cika baki da da da da girman kai hmm. marhan shi ma duk sa kenan cika baki alfahari fariya نعم نعم ah. ba haka ba ne akwai malamai da yawa wanda ba a sha'ira ba sai dai waɗansu su ba ta bayyanawa saboda mulki saboda masu mulki akan aqidar ash'ariyanci suke hmm? ba lokacin halkul qur'an ba an samu ba mu'tazila da daula ta to akan wannan aqidar saboda haka ai ba wai shi dai shine yake da shi yake da jur'a fitowa ya fada amma kuma kafin shi fa kafin shi da bayan shi din ma da yawa an samu waɗannan hmm. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد <clears throat> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أئمة المتقين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين